بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حفظ للأمة الإسلامية دينها godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya tsare ma al'umma ta musulunci addininta wala yugayyiruhu idkhalu mudkhil wanda ke wato shigarwar wani abu da mai shigarwa ke yi ba zai ɓata shi ba ci musulunci wala da umuta mubtadi kuma kakawar bidi'a ga mai kaka bidi'a bai bata bai musanya shi wala da Jalun kadhub maƙaryaci ko mai ɓoye gaskiya mai yawan ƙarya bai cutar musulunci wala yublihi ɗulu zama tsawon zamani kuma ba ya tsofar da shi bai tsofar da musulunci wa ƙala azamin ƙa’ila Allah wanda an maɗaukaki, ya ce inna na nazzalna dhikra wa inna lahu zuwa. lalle mu ne mun ka saukar da ambato wato musulunci kuma mu ne masu tsaro gare shi yana yi wa ƙur'ani ko musuluncin gaba ɗaya wasu salam tsira da aminci su tabbata ala sayyidina muhammad bisa ga shugabanmu Muhammad allazi anzalallahu alaihi alqur'ana liyakuna lil na nadhira wanda yake Allah ya saukar da Qur'ani gare shi don ya zama mai gargadi ga duniya duka wa ataku jawami al-ilm liyubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim kuma Allah ya bashi dukan ilimi dunkule wato don wato don yayi bayanin sa ga mutane shi bayani ga mutane abinda Allah ya saukar musu wala ya tafakkaru kila su mutane in sun ji bayanin da annabi ya yi sallallahu alaihi sallama, za su yi tunani don neman shiriwa wala alihi wa sabi kuma tsira ta tabbata ga danginsa da sahabbansa alladhina taba'u sabilahu waɗanda yake sun bi hanyar ci hidda a ila Allah ga kira zuwa ga Allah ala basiratin bisa ga basira kira zuwa ga Allah ala basira ne akan hujja duk wanda ke kira ba akan hujja ba to yana kira akan zuwa kata ne to wa ma hum minal mushrikin kuma su sahabban annabi da alayansa masu kira akan basira ba su cikin masu shirki shirki hada wani da Allah ta kowace hanya wa min wa man ittaba'ahum bi isanin ila yawmiddin kuma tsira da abinci su tabbata ga duk wanda ya bi hanyar su da kyautatawa wato ila yawmiddin har zuwa ga ranar sakamako wa ba'd wato bayan abin da ya gabata na basmala da hamdala da salsala wa yaqulu abqaru li ibadi ila rabbih mahi bukatar bawa zuwa ga ubangiji zuwa ga ubangijinsa ubangijin nan wanda yake mai gafara yana cewa shi ba wannan ne alkadi abubakar ibn Mahmudu gumi Katiran ma karatu eh, eh, tafsirin ƙur'an da yawa wato yana cewa da yawa ni karanci littafan tafsirin ƙur'ani mai girma ma baina mutawwilin wa muktasir tsakanin mutawwalin wa muktasar tsakanin wanda ake yi mai yawa mai tsawaitawa ga bayani ko ko mai takaitawa yarhamullahu ashabaha Allah ya ji kan waɗannan malamai da na rubuta waɗannan littattafai waje ala jannatil mawahu kuma Allah ya sanya aljannar a mahi ɗaukakar aljanna ta zama komarsu. su lima khadamu bihi al don aikin da suka musulunci na na bautar da suka musulunci wal kuma sun kawa musulmi aiki wa yajma'una Allahu ma'ahum fi daril islam fi daril salam kuma ina fatar Allah ya tara mu da su gidan aminci wato cikin aljanna bayan na karanta summa ra'aytu annahu ma'a kasarati tilkal kutub tare da yawan waɗannan littattafai na tafsiri na hatajul yawma ila tafsirin wajizin duk da haka muna bukata ga wani tafsiri takaitacce bayyana ma'anin qur'ani wanda yake yana bayyana ma'anonin qur'ani ala washin yumkinu ha, bisa ga jaha yana yiwa mutum yana yiwa mutum ya fahimce shi wal amali biha wato yana yiwa a fahimce su su ma'anonin nan kuma da yin aiki da su fa inna katira min alqisas da yawa wato kissoshi labura waɗanda ake sawa cikin allati udkhila fi tafasil qur'an waɗanda an ka shigar cikin littafan tafsiri na qur'ani azhalatil uqul waɗannan uh, kissoshi sun shagaltar da hankulla fa ja'alatin nasu yaqra'unaha littafaqu sun kasan mai da mutane suna karatun su don uh, abin nan kamar tatsuniya wadda mutum ke yi don jin daɗi littafakuhi biha don wato jin daɗi da su kawai don karantawa lalil amal ba don wai ayi aiki da su ba ba don aiki ba ma ja a bihin qur'an ga abin da qur'an ya taho da shi min al na abubuwan wa'azi wal mawa'iz da wa'azoji wa shara'i da shari'o'i hukunce hukunce wato har waɗannan kissoshi idan ana karatun su sai su ɗauke mutane kamar suna saurarin tatsuniya ne eh, don hira ba don wai su wa'astu su yi aiki da abin da cikin qur'ani ba وربما أدى ذلك إلى ila ما ma la شرعا shar'an أقلا إلى ila khirati ila khirati khalqillahi al-anbiya wal malaikati was da yawa kuma wajen kisoshin nan wato abu zai kai ga jinginawar abin da ba ya halatta ga shari'a ko ba shi halatta ga hankali a jingina shi zuwa ga mahifitin zaɓaɓɓen halitta Allah su ne annabawa da mala'iku da salihai a jingina musu abin da bai dace a jingina zuwa gare su ba au gayyara al maan al ko kuma wannan kissa ta juta canza ma'ana wadda ake nufi ma annal kasal qur'aniyya kulluha ta'alim alhali kissoshin da qur'ani ya faɗa da kansa dukansu ya taho da su don karantarwa wa takariruha li garadin ya katalihi mahall kuma takararin da ake yi musu a ambaci kirsa na a komo cikin wata sura a ambace ta a komo wata cikin wata sura a ambace ta to an yi wannan don wani dalili wanda ake nufi wanda yake za a bayyana wato wannan wuri yana bukatar a faɗi wannan kissa wato bayan an faɗe ta wani wuri wata tadwiluha aw taqsiruha li tawlihil garal kuma kissoshin da qur'ani ke zakkuwa da su wata ya tsawaita ta wata kuma ya faɗe ta gajera duk dai don bayanin abin da ake nufi allazi tu'aliju sura wato bukata wadda yake wannan sura shi take magana a kai to saboda haka in ta ambaci kissa in ana bukata tsawaitawa a tsawaita in ba bukatar tsawaitawa a faɗi inda ake bukata kawai idh kullu suratin wudi allima wudu'in ra'isi domin kowace sura an azata ga wani abu da take karantarwa wanda yake kan labari wanda shi take bi wa in kana yudakhiluhu mawadi'u ukhra ko da yake wato akwai wasu sannai akwai wasu eh, fannoni eh, wa in kana dakhiluhu mawadi'u ukhra ko da yake wato cikin haka nan wasu abin nan wasu hukunce hukunce ko wasu abin nan kanun labaru suna shigar wancan wanda na shugaba mota mutanasibata zikir ma wanda yake sun dace a ambace su tare da wannan na asali wasu bayyana kullu zalika in sha Allah fi mahalli kuma zan bayyana in Allah ya so zan bayyana kowane abu a wurinsa inda ya zo muqtasiran ala riwayati Habs ibn Sulaiman ibn al-Mughira wato kullum abin da nake gabatarwa na qira'a na lafzin qira'a to labzin riwayar habs ibn suleiman riwayar shi ibn al-mugira al-asadi ba asadi uh, min qira'ati asim shi kuma malaminsa wanda yake shine ɗaya daga cikin bakwai waɗanda an yarda da su cikin duniya shine asim ibn abin najud mutumin kufa al-kufi lintishariha abin da yasa nake gabatar da wannan qira'a don ita tawwatsu saboda qur'anai da ake rubutawa na masar da na sauran ƙasashen larabawa mafi yawa inda ba na magarib ba wato ita ce wali eh, wali anna sanadi biha muttasilin bin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma isnadin karatun da ni wato daga malami na har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa ga jibril bi wasita ta shaykhi wato da abin nan wasitan malami na al-allama mai yawan ilmi shaykh sa'adi yasin wa sanadihi al-mashhur kuma da sanadinsa wanda yake shahararre ga wanda yi karatu gare shi yana bashi wa rubbama ushiru ila riwayatin da yawa cikin haka nan kuma zan yi ishara cikin sharhi zuwa ga wata riwaya ta Qur'ani aw qira'atin ko wata qira'a li ihtiyajil mahalli lidhalika don wannan wuri yana bukatar a ambace shi domin canzawar eh, labzin qira'a ko abin nan ko <coughs> ah, wani abu yakan sa ma'ana ta canza kuma ya kawo wani sabon hukunci wa ala mashhuri mafar malik sannan kuma ina aza littafi na bisa ga mashhurin masaban malik wato kullum hukuncin da nake gabatarwa wato abinda an mashhuri na masaban malik wa rubbama ushiru ila mazhabi ghairihi amma da yawa ina ishara zuwa ga in ce wani ya ce kaza ko ko wani masaba shi kaza amma in na yi shiru to masaban malik kenan wa alama la budda minhu kuma min al-ulum al kuma ina ishara zuwa ga abin da yake tilas ne a faɗe shi na sannai na larabci wal kisas ko ko kisoshin da yake tilas ne mutum ya kawo su dan ma'ana ta tashi wasammaituhu sannan wa wannan littafi subna raddal azhani ila ma'anil qur'an mayar da hankula zuwa ga ma'anonin qur'ani wallah as'al Allah nake roƙo an yi yassira li jama'u shi sauƙaƙe min tara shi wal intifa'a bihi da amfani da shi intifa'a ne ba intifa'a ba li wajhihil karim don yarda shi wato abin nan don ah, zatin sa wa an na min zalal kuma ina roƙon Allah ya tsare mu daga sulbi wato abin nan mutum ya yi talala biya ya fadi wa an da khut'ana kuma ya daidaita da zambiyan mu ala siratil mustaqim bisa ga hanya wadda amma daidaiciya siratil ladina an amallahu alaihim hanya waɗanda Allah ya wa ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda an kawa hushi ba waɗanda yake sun san gaskiya sun kaki aiki da ita wala kuma kun ba hanyar waɗanda abbatattu ba suna aiki ba su san yadda suke yi ba to wannan ita ce muqaddama ومن ثاني إلى يوم الدين وبعد هو أما بعد وبعد duk ɗaya suke to a suratul fatiha bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو سورة الفاتحة واتو سورة الفاتحة قوة يا سني واتو آية تفرقوا بسم الله الرحمن الرحيم اختلف الرواة رحيم ما سو رواية نقراءة واتو كراتون فاتحة سنين خلافة zaba fatiha shin makiyya ce ko madaniya ce abinda an makki ga qur'ani shine wanda ya sauka gabanin hijira ko da bai sauka makka ba wanda ya sauka bayan hijira shi ake ce madani wato wanda ya sauka madina bi ma'ana annaha nazala ba'da al-hijrati wato ta sauka bayan hijira aw hiya min as-suwari ko ko ta cikin surori allati takarrar nuzuluha wato ta sauka makka kuma ta sauka madina li asbabi mukhtalifa don sabubba daban-daban wa hiya sabu aya wato ita aya bakwai ce bil ijma'i duk malamai sun yi ittifaqi fatiha sura aya bakwai ce lakin mallam ya uddal basmala ta ayatan akwai daga cikin malamai wanda bai daukar basmala aya to abinda aya ta abinda aya um, um, wadda ta bakwai kenan ko kuma sai ya ɗauki eh, siratin ko ila alaihim hidinar eh, sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alaihim wato sai ya zan aya ayatan wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin wato shi kuma ya zan wata aya kenan wato kenan aya guda an raba ta biyu sun zan bakwai kenan wa man addaha ayatan wanda yace a'a wato basmala aya guda ce wa kulluhu indahu ayatun wahida to siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin duka aya guda ne walaha asma'un ita fatiha tana da sunaye masu yawa shine kathiratun minha al-fatiha ana yi mata suna fatiha liftitahil kitabi ha don littafi ya fara da ita wato mai budewa kenan mai don qur'ani ya fara da ita kuma ana mata suna ummul qur'ani domin ta hada duk abin da a cikin qur'ani na sannai li shumuliha ala jami'i ma'anil qur'ani domin ta tattara dukan ma'anonin qur'ani wa ulumihi da sannansa wa suratul hamdi kuma ana mata suna suratul hamdi domin ta fara da sunan alhamdulillah wa suratul salati kuma ana mata suna surar sallah domin kowace sallah ba a yi sai da sai da fatiha wa sab'il matani kuma ana ce mata sab'ul matani domin ko da yaushe wato aya bakwai ne wanda yake kullum ana karanta su war ruqya kuma ana mata suna ruqya domin ana tawada da ita in mutum ya tawada Allah ana fatar Allah ya saukake ya karanta ta sau bakwai ya tofa ga rashin lafiya ana fatar ya wari a warke nur kuma ana ce mata suratul nur domin ta taho da haske waddu'a kuma ana yi mata suna addu'a don kun ga ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim addu'a ce to wal munajat kuma na ce mata mm, mm, sura ganawa domin abin nan tana kana magana da ubangiji kamar kana ganawa da shi duka limafi dalika min munasabati waɗannan sunaye duka don abin da ya dace da su don haka ake mata suna haka wa azma amma sunayen surori wa tartibuha da tsarin su daga wannan sura sai wannan sura daga wannan sai wannan tawqifiyun ala naƙali, wato za a tsaye da shi akan yadda an ka ciro min annabi sallallahu alaihi wasallama wani bai iya aka wani suna ya ba wata sura kuma bai iya cewa ya canza tsarin su sai kamar yadda an ka ciro daga annabi kawai to wa yuqaddaru fi awwaliha qulu kuma tun farkon ah, fatiha ana kaddarawa ku ce kun fahimta ko wato bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wato li yunasiba awwaluha sataha domin farkon ta yi munasaba da tsaka don kada shi zan magana ta canza to kuma shi Allahu alamun lizzati wato shine sunan ubangiji kamar in an ce ali sunan mutum wato sunan zatin ubangiji alami wato Allahu wa baƙil asma saunan sunaye lissifat sunayen sifofi ne in ce rahman mai rahama rahim kuma sunan sifofi ne amma alami shi sai ku ƙara shi wannan wallahu alamun lizzati wa baƙil asma lissifati to ci gaba alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai abinda ba Allah ba duk shi ne ake ce ma alam walhamdu huwa sana'u shine yabo alal jamil don abu mai kyawo al ikhtiyari wato wanda an kawo mutum don zabi bisa ga zabi min ni'matin na ni'ima au gairi ha ko waninta wa huwa thabitun lillahi shi yabon nan ya tabbata ga ubangiji Allahu alamun lil ma'budi bi haqqin wato alami ne ga abin bauta ma da abin bauta ma shi ake ce ma Allahu maliki jami'il wanda ya mallaki dukan halittu wa murabbihi kuma wanda yake shine ke renon kowace halitta har ta kammala bi lutfihi wato da tausasawa shi min insha'il makhluqi ila kamali tun farkon halitta abin halittawa kun ga za a yi shi da rauni daga nan a yi ta lallashinsa, har ya kai ga kamala shi fal ta tuthbitul uluhiyya wannan aya da ta ce alhamdulillahi tana tabbatar da uluhiyya uluhiyya wato ne bauta ma uban wato tauhidi na cewa Allah shi ɗaya ya cancanta a bauta masa war rububiyya kuma sun tabbatar da rububiyya ta tabbatar domin tauhidi yakan kaso kashi uku ko kashi hudu wato tauhidul uluhiyya wato kada a bauta ma kowa sai Allah shine uluhiyya rububiyya shine tauhidi na cewa wato babu wani wanda adda wani abu cikin duniya da abin nan kasa da sama da sauran makhlukai kwace Allah shi ɗaya adda wahadahu wato wannan shine tauhidi na biyu na uku tauhidul sifati wal asma'i sunayen Allah da sifofinsa ba mai irinsu shi ɗaya adda irinsu to tauhidi na hudu shine tauhidin cewa wato duk bautar da za ka yi sai risala tauhidin risalati abinda annabi ya taho da shi shi ɗaya ake bauta ma Allah da shi wanda ba shi ba ba ai kun gane wal alamu abinda ake ce ma alamu huwa masu wallah duk abinda ba Allah ba shi ake ce ma alam min al alamati asluhu daga alama wato kenan kowane abu yana ishara ga mai yinsa a anna kullu makhluqin kowane abin halittawa alamatun wato alama ce ta dullu ala mujidiha wadda ke nuni ga wanda ya samar da wannan mai abin ko ko ita alamat wa huwa Allah shine Allah wa jama'a wajmi a jam'ul muzakkar sannan an yi mai jam'i jam'ul muzakkar ko da yake ya saba mu ka'idar larabci kana cewa zaidun zaiduna muslimun muslimuna sunan namiji wanda babu ta ciki amma sunan wani abu wanda ba namiji mutum ba ba a yi mai suna jam'ul muzakkar salimi ba a yi mai jam'i jam'ul muzakkar salimi a ce muslimun kamar hindu sai a ce hindatu ba a ce hinduna amma wannan gashi an yi alam don akwai alamul insi akwai alamul jinni akwai alamul mala'ika akwai alamul hasharat komi amma an ce mai alamuna ko alamina wato ala gairi kiyasin wannan ba bisa ga kiyasi ba ne kun haimta ko Auli ta tagalibil aqil zakar ko ko cikin alam akwai mai hankali akwai wanda bai da hankali masu hankali ko da ke su akkadan amma su su ke ja saboda ka ani jayar da su don haka an ka ce alami rabbil alami. kun haimta ko to ci gaba ar-rahman ar ar rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Ubangiji wato shine mai rahama daga cikin eh, asma'u sifati wato mai rahama bi jami'i khalqi ga dukan halittunsa duniya da lahira rahmaniyya ta shahi kowa ko kafiri yana da rahmaniyya domin an ba shi rai an ba shi lafiya an ba shi ruwan sha an abin nan kun akwai rahmaniyya gare shi amma takan yanke domin abin nan wanda ba rahmaniyya ta imani ba takan yanke kun fahimta ko to arrahim bil mu'minin mai jin kai ga muminnai wannan shine fa'il sifa ce wadda yake sifatul mushabbaha wadda yake eh, mustadima ba ta yankewa wato kenan shine eh, abin nan rahmaniya a baka ilimi ko a baka imani wanda yake zai kai har cikin aljanna fa fi hadhihi al-aya ga wannan aya isharatu ila kullin ni'am wato akwai ishara zuwa ga dukan ni'imomi a duniya wuyya wal ukhrawiyya na duniya da na lahira allati yusdiha Allah wanda yake Allah na sako su ila ibadi zuwa ga bayinsa wa min ajalli tilkan ni'am saboda waɗannan ni'imomi wa min ajalli tilkan ni'am daga mahi girman waɗannan ni'imomi ni'imatul islam wato ni'imar musulunci wal imani da imani su ne ba su yankewa har abada to ci gaba مالك يوم الدين تو مالك يوم الدين wato Allah mamallakin ranar sakamako ai almutasarrifu abinda an malik wanda yake shi sarrafa abubuwa ya ga dama almutasarriful kamil wanda yake shi ke tasarrufi tasarrufi cikakke eh, kamil tasarrufi mai cikakken wato abin nan yin iko fi halki ga littashi yawmal ranar sakamako wa huwa yawmul qiyamati shine ranar kiyama wa huwa ta'ala wato Allah al-kamilu shine mai kamalar tasarrufi mulki fi kulli yawmin ga kowane yini kun fahimta ko illa annahu fi yawmil jazai abyan amma ranar sakamako wannan abu ya bayyana gare mu don yanzu akwai wasu waɗanda ake cewa masu iko amma ran nan babu mai wani iko fafihi ya kula cikin wannan yini Allah ke cewa liman mulkul yau wa adda mulki yau ba mai iya ansawa sai lillahi malik eh, lillahi wahid al to wa min zalika eh, wa malik saboda haka wasu sun ka karanta malik yawmiddin wato bi hasfil alifi ba ce maliki ba kamar kira'awar shi da ya karanta li yadulla ala don ya nuna kenan mai mai mallaka ne duniya da lahira wahadahu shi kadai amma malik yawmiddin ya nuna kenan mai bayyana cewa shi dai adda mulki ranar kiyama amma an ce malik yawmiddin wanda yake har abada shi dai adda cikakken eh, eh, mulki in ku an ce malik yawmiddin mai nuna wa shi dai adda mulki ranar kiyama fi zalika wato ilmul fa'ili fi zalika al-yawm thumma lamma zakara al-mustahiq bil hamdi bayan da ya ambaci wanda ya cancanta a gode masa wa wasafahu bi sifatin yayi mai sifofi da sifofi tumayyizu tamayyaza biha an gairi wanda yake ya bambanta da waɗannan sifofi daga wani domin cewa rahman rahim maliki yawmiddin kun fahimta ko ta'allaq al-ilm bi ma'lumin mu'ayyanin wato bayan da kace alhamdulillahi rabbil alamin ka sifanta shi da ar rahim maliki yawmiddin sai ya zan kamar gashi kana ganin sa saboda ka sai ka fara yi masa magana da yana kana cewa mai kaza mai kaza to yanzu ka fara yi masa magana to shine ya ci ci gaba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to sai ubangiji ya bayyana ga idanu bayan da an kai mai waɗannan sofi saboda ka sai an kai magana da shi bi kaulihi wato da magana shi iyyaka na'budu kai ɗaya muke bauta ma ai na khussuka bil ibada muna keɓance ka da ibada wa hiya gayatul khulu abinda ake ce mai ibada gaya kankan da kai alamu wafaqati shari'a amma kuma mutun yayi yadda shari'a ta ce da ka yi bincike ka duk ka kanka cikin ƙasa ka zura kanka kana kana reto wai dan ibada duk ba kai komai ba sai dai ka yadda an ka ce kawai li'an na hada sha'anu domin wannan shine sha'anin ubangiji bai son ka ƙetare haddi daga inda ya aje ka wa iyyaka nasta'in kuma kai ɗaya muke neman taimako gare ka alal ibada ga ibada wa gairi hada wani ibada wato ba mu neman taimakon kowa sai naka fala takunu illa bi maqunatin minka wato ko ibada ko wani ibada bai zamowa sai da taimako da gare ka ya ubangiji wala mu'ina fil haqiqati babu wani mai taimako ga haqiqa gairuka wanda ba kai ba wa aya wannan aya ta dullu ala jami'i ma fil ibadati az-zahiriyya ba an ce wato abin nan Fatiha ta kunsa duk ma'anonin da a cikin Qur'ani ba kun ga da kace alhamdulillahi rabbil alamin kun ga duk wato suwofi Allah da suwofinsa duk ya shiga ciki da kace ar-rahmanir rahim waɗanda an ka ambata cikin qur'ani duk ya shiga nan da kace ar-rahmanir rahim ko da yake sofin ubangiji ne amma duk ya tunatar da kai ambaton aljanna da ambaton abin nan ni'imomin da Allah ya ambata duka kun fahimta ko na abin nan na duniya da na lahira to sannan da kace iyyaka na'budu wato kai ɗaya muke bauta ma bautan nan akwai na kamar sallah da azumi da sauransu akwai kuma bauta wadda a koyayya wal batiniya min al itiqadat domin aqida imani cikin zuciya shike hawa wadda ingatatta wal ikhlas lahu fi kulli shay'in da tsarkakewa komai zakai kuma kai don Allah wannan shine ake ce mai ikhlasi shine ake ce mai ihsani wato da larabci bi anta da rabbaka shine ka bauta ma Ubangijin ka ka annaka tarahu kamar kana ganin sa wa illam takun tarahu fa innahu yaraka in ba ka ganin shi shi yana ganin ka kun ga wata wannan duk ya tara abin da a cikin littafan fiƙo da littafan abin nan tauhidi da littafan kyautatawa kun fahimta ko to sannan ihdina sirat mustaqim ihdina sirat mustaqim to ya Allah ka shiryar da mu as-siratal mustaqim hanya wadda amma daidaiciya ai arshidna ila an-nahjil mustaqim ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya wadda amma daidaiciya nasilu bihi ila rahmatika wanda yake za mu sa'adu game da hanyar nan zuwa ga samun rahamarka wa huwa shari'atu shine wato hanya wadda adda ta ita ce shari'a algarra wadda fara wato kamar hanya ka bi har zuwa abin aljanna wa majtamal alaihi da abin da ta kunsu min min min imtithal alawamir na bi umarnin Allah wa ijtinabin nawahi da nisantar abubuwan da ya hana wa aka kame ma eh, ya tasabbabu min zalika sannan da hukunce hukuncen abin da ya samu na wannan wato a ce wannan farilla wannan sunna wannan mustahabi wannan haram wannan makaruhi duk fi'ilan autarkan ga aikatawa ne ko ku gabari ne kun fahimta ko to wannan kenan duk ya tara shari'a to ci gaba siratal ladina an'amta alaihim sirat alladhina an'amta alaihim hanya waɗannan da ka yi wa ni'ima wannan badalin min sirat qablahu ah, walladhina an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah ya wa ni'ima sune wa humul ladhina arshadahum ila alhida sune waɗanda Allah ya shiryar da su zuwa ga shiryar shi wal istiqamati da daidaituwa akan hanyar shi minan nabiyina wato na annabawa wasiddiqina da manyan eh, abin nan waliyan da na gaskata annabawa kamar irin su abubakar wa shuhada da waɗanda yake sun samu shahada mutuwa ta shahada akwai ta yaƙi akwai wadda ba ta yaƙi ba shuhada wajen biyar ne wa salihin da sauran salihai abin da ake ce masalihi wanda ya bi Allah kamar yadda annabi ya ya sifanta masa har ya mutu akan haka Allah ya sa mu shiga cikin su wa kulluhum kanu ala millatil islam dukan annabawa da siddiqin da shuhada da salihai suna akan aqida ta musulunci to ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin To, gairil magadubi alaihim, ya Ubangiji, muna fatar kada ka shiryar da mu zuwa ga hanyar waɗanda aka wa kushi, su ne Yahudawa, wa kullu man salaka ɗariƙan da duk wanda ya shiga su Yahudu da wanda ya shiga hanyar Yahudawa. Menene min nabdi kitabillah na yadda littafin Allah wara zahari gaba sa ga abinda Allah ya ce ya jihwa da shi ya kama wata ba a hawa shi bisan zuciyar shi shine yabbi hanyar Yahudu wa amila bi gairi ma anzalla kuma yayi aiki da abin da Allah bai saukar ba gare shi wa huwa ya alamu ya ko sani da gangan wato shi ai yahudu ko dan uwan yahudi fa fihi isharatun ila tarihil lugati kuma wannan ya yana ishara zuwa ga tarihin duk waɗanda yake sun ƙetare haddi cikin Qur'ani wanda Qur'ani ya taho da su tarihin mu ya mutane min al'ummamil mutaqaddima na al'ummomi waɗanda gabata kamar su fir'auna da sauran da sahamana da abin nan namaru da sauran dai waɗanda yake qur'ani ya ambata wa ma wasalu ilaihi da abinda sun ka sadu zuwa gare shi min azabillahi na azab ubangiji a duniya wi na duniya wal ukhra wi da na lahira walad dalil kuma ya Allah muna fatar kada ka azamu akan hanyar batattu batattu sune nasara da wanda ya aiki irin aikin su yaya aiki irin aikin yahudu wato mutum ya yi aiki bi gairi hudan min Allah ba da shirya daga Allah ba shi ya kaka ya bi ko ko ya bi wanda ya kaka wa tariqatu ahli islam hanyar mutanen musulunci mushtamilatun alal ilmi bil haqqi ta tattara akan ilmi ga gaskiya wato ubangiji wani amal bihi da aiki da gaskiya wal yahud su yahudawa alimu al sun san gaskiya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san gaskiya ko sun san annabi kamar yadda sun kasan ƴaƴansu wa abawla amala bima alimu amma suka kiyan aiki da abin da sun ka sani ghadaba sun ka cancanci kushin Allah wan nasara su ko nasara amilu bi ghairil ilmi sun yi aiki ba da ilmi ba wato da jahilci wabtada'u fadallu suka kaka abubuwa da ka suka bi fadallu suka bace wayu huna ana cewa nan in mutum ya kai ga karatu ya ce amin fa huwa ismu fi'ilin wato suna ne mai ma'ana fi'ili wato na kamar fi'ili amri ma'ana wa ma'ana ha abinda an ma'anarta Allahumma stajib shine ma'ana shi ya Allah ka karba wa huwa mabniyun wato amin wato ba ci aminu wahun ka bil fata ta an yi mai tahariki da fata an ka ce amina li ajali ya qabla akhiri domin akwai ya gabanin karshen sa don haka an ka ce amina kama futi hat aina kamar yadda an ka aina an kai mai fata ba ce ainu ba iz law kusirat da an ce aini an ce amini da kusiratin nunu alal asli bisa ga asali iltiqa usakinaini la waqa'atil ya'u bainal kasratayn da sai a ce amini kun ga ba dadi waqila amini waqila kuma amin wato ga wata qira'a wa ko ga wani riwaya amin ismun min asma'illah suna ne daga sunayen Allah wa nunuhu mawniyatun ala dammati lin nidai wato nunin sa nunin ta an yi mata binayi akan dama ya aminu ne da'i wato kenan ya aminu istajib ana. to kun gani wato abin nan fatiha ta kunsa komi domin <coughs> sannai waɗanda a cikin qur'ani wato wajen abin nan wajen bakwai ne ko takwas in an bi kanun labari ba wai eh, abin nan ba eh, abin nan domin wato abin nan tauhidi tauhidi na rububiyya da na uluhiyya kun fahimta ko bayan haka nan kuma wato abin nan ambaton rahama ubangiji wanda yake tana ɗaukar mutane ga yin ibada shine ar-rahmanir rahim to cewa ko maliki yawmiddin wato wannan ya tara duk abin da ake ambata na abin nan bushara cikin qur'ani to sannan maliki yawmiddin ya hada duk tsoratarwar da ake yi tsoron wuta don sakamako mamallakin ranar sakamako ya ambaci sunan wuta ce da azabar da ake wa da rashin lafiyar duniya in ka kibi da menene duk abin da dai a annan nau'in tsoratarwa maliki yawmiddin ya shiga to cewa na gudu wato ya kai muke bauta ma wannan duk nau'in ibada ya shiga ciki sallah ce azumi ne hajji ne wane ne duk ya shiga ciki wa na nasta'in duk addu'o'in qur'ani da ake cewa muna neman taimakonka ya shiga cikin wannan kun da ko taimako na ibada taimako na harkar duniya kowace iri dai sannan iyakan iyakan ihdinas siratal mustaqim wannan addu'a duk addu'a da mutum zai yi ta neman shiriwa kuma siratal mustaqim duk shari'a hanya wadda in ka bi ta sai aljanna wato kenan duk shari'a shari'a ta ibada ko ta mu'amala duk ta haɗe wannan sirat alladhina an'amta alaihim waɗanda an kawani ima duk mutanen kirki waɗanda an ka ambata cikin qur'ani an ishara zuwa gare su kun fahimta ko sannan sirat alladhina an'amta ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda an kawo fushi ba duk muyagun mutane muyagun malamai muyagun abin nan tugat muyagun sarakuna duk ya shiga ciki wadad duk bata tuba su bi inna rididi duk sun shiga ciki a ko wata komi za ka yi ka yi sanin shi kamin ka aikata gwamma wanda ya kwana yana bacci da wanda ya kwana yana ibada da bai sani ba Allah ya tsare don mu ci gaba To, wannan sura ana ce mata surar nagge bakara, wato domin an ambaci nagge a ciki, amma dai kuma kamar yadda ya gabata ko wani suna ga sura sai yadda annabi ya mata suna wani bai iya kakawa. Eh, sanuwa. Hmm, to, eh, sanuwa larabci ne. Miya Hausa. A mu dai ita muka sani. Nagge. Nagge. Nagge. Nagge. Nagge. Nagge. da bakara ita ke ake ce masaniya wato ita wannan sura ta madina ce ita ce sura wadda ta fara sauka a madina qad ja'u bi adatin sun ba sun zo da al'adu wa aqaida da kudurce kudurce talifa waɗanda yake daban-daban kun ga mutane sun tawo wasu daga makka wasu daga yaman wasu daga najad wasu daga ko ina ajamawa da abin da waɗanda ba ajamawa ba faminhumul mu'minu daga cikin su akwai mu'minai as-sabit islamu wanda yake tabbataccen musuluncin su musuluncin su ya tabbata wa minhumul mushrikuna akwai wanda yake ba su musulunta ba wato masu shirki alladhina lam ya'tani kullu islamu da yake ba su shiga cikin musulunci ba gaba dai albatta ta gaba dai wala yad'una hukum ba su ce mu musulmi ne wala wala yuriduna hukum ba su son shi duk da haka suna nan kun ga nau'i biyu kenan ko wa minhumul munafiquna akwai kuma waɗanda yake sun ce mu musulunta amma da munafici alladhina tunaful islam wanda yake sun shiga musulunci bil lisani da harshe duna kulubi. amma da zukatan su basu shiga ba su nau'i na uku wa minhum ahlul kitabi akwai kuma muyagun malamai ahlul kitabi al yahud yahuda wa nasara waɗanda yake suna da addini na, wanda Allah ya saukar gabanin musulunci to sannan musulunci ya taho ya bata addinin su sai ya shahi addinin su ba ya bata ba ya shahi addinin su sun ka abin don su komo ga musulunci kun fahimta ko to wannan nau'in mutane uku da na haɗu su ne kenan za a ja zuwa ga musulunci kuma a ɗebe su daga al'adunsu a aza su bisa ga abin da Allah ya ce wali zalika bada ce sura bi zikri haula ila asnaf don haka wato sura ta fara da ambaton waɗannan nau'uka nau'uka hudu kun fahimta ko wa bi sifatin kuma ko wace ta faɗi sifa shi kamar yadda za mu gani sun majama arfin bid ila Allah sannan bayan an faɗe su an faɗi sifofinsu su sai aka tara su aka kire su zuwa ga Allah wata kaddamat ko bi zikri ma yakununa bihi eh, eh, ala silmi tami bayan an kire su zuwa ga musulunci sai kuma an ka ci gaba da ambaton abin da za su zama akan akan abin nan zama lafiya tabbatacce shine dokokin da za a za su wato a bar al'adun da sun ka zo da kowa yadda al'ada shi kama ya bayyana zalika kamar yadda wannan abu zai bayyana insha Allah fi tafsiri haka fassararta za ku gani wato yanzu yadda za a yi kowa yadda al'ada shi sai abinda Allah ya ce ga mutane daban-daban sun taho to bismillahir rahmanir rahim alifun lamun mimun wato Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan kun fahimta kun wasu na fassarawa da cewa Allah ya saukar da Qur'ani nan da wasu da Jibril zuwa ga Muhammad Eh, ko amma abin da yake zama tsira a ce Allah shi ya san abin da yake nufi to ci gaba ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين to zalikal kitab wannan shine littafi Hadal القرآن هو الكتاب kamilu. wannan qur'ani shine littafi cikakke sauran littafai duka abin nan ba cikakku ba ne wato kamar a ce wannan shi ne mutum ma'ana shi ba wai yana nufin saura ba mutane ba ne amma wai ya cika halaye cika ku kenan sifofin mutunci saboda haka ashe wannan shi ne an littafi wanda ya cika sifofi na zama littafi la raiba fihi babu shakka cikinsa ai la shakka fihi babu shakka cikinsa innahu min indillah daga wajen ubangiji ne kun ga wajen kuma cewa babu shakka bai karfafa ba domin sai abin da da shakka sannan za a ce lalle babu shakka fito ba ce lalle ba sai ka ce babu shakka ciki li burhanihi domin bayyana dalilansa hudan hudan lil shirya ne ga masu tsoron Allah wa huwa aidan kulluhu hudan shi qur'ani bayan ya zan babu shakka ciki bayan ya zan littafi cikakke ya zan kuma babu shakka ciki kuma shirya ne ga masu tsoron Allah wato wa irshadun lilladhina baina hun wa baina uqubati llahi wiqaya kaya. abin nan takawa wato tsoro wato ko kuma kariya wato shirya ne ga waɗanda ke son su sanya kariya tsakaninsu da azabar ubangiji menene kariyar da za ka sa tsakaninka da ubangiji min ilin na aiki kai kamar yadda Allah yake ka yi Autarkin ko kuma barin wani abu wanda Allah bai son ka yi ce ka bari to in ka bari ka sa wannan abu ya zan kariya tsakaninka da azaba Allah fattaqawa idan saboda haka wato abinda ake ce mata kawa wato eh, kuna tana zumuwa bin tisalil awamir da bin umarnin Allah eh, wajti na bin nawahi da ta abubuwan da ya hana wa bi zalika tuttaqan nar da wannan ake karewa wuta Allah sa mu kare ta wal in an ce mutum muttaqi mai tsoron Allah man yaf'alu zalika shine mai aikata waɗannan abubuwa don ya kare kansa wa wa bayyana al muttaqina bi qawli sannan ya bayyana su masu eh, abin da masu tsoron Allah din da magana shi da attafe ci gaba الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يتقون to alladhina yu'minuna bil ghaibi waɗanda su ne masu tsoron Allah su ne wadanda yake suna imani da abin da afake ai bi ma gaba anhum min al ba'th na tashin kiyama ko uh, su yi imani da Allah ah, ba sa Allah cikin gaibi ba domin ayyukan sun bayyana shi na tashi kiyama wal jannati al janna wan da wuta wa haula hum sunfun awwal wannan sune nau'i na farko ba an ce sura um, abin mutanen Madina a wannan lokaci akwai nau'i hudu ba ko ko mutanen duniya a lokacin nan akwai nau'i hudu to wannan shine nau'i na farko wato min al asnaf al arba daga nau'ukan nan hudu alladhina ijtama'u fil madinati wadanda yake sun taru cikin Madina wal imanu shar'an ba sharhan ba mm-hmm. wal imanu shar'a abinda ake ce ma imani ga shari'a huwa tasdiqu shine gaskatawa bima ulima daruratan ga abin da yake an san shi bisa ga lalura wato kowa ya san shi to yarda da shi shi yake ce ma imani annahu ja'a bihi annabi wa an yarda cewa ya taho annabi ya taho da shi yarda da shi shi ake ce ma imani ka tauhid kama kada ta ubangiji wal nubuwata da annabci wal ba'sa da tashin kiyama wal jaza'i da sakamako kun fahimta ko to ci gaba waiki mu na salat ko kuma suna tsaye da sallah su muminai suna tsaye da sallah abin nan ya tuna biha suna zakkuwa da ita bi hukuki da haƙoƙinta farillanta da sunnoninta da musabbanta kuma suna tsare kansu daga abubuwan da ke bata ta a zahirati waɗanda yake bayyana ni ko bi hukukiha zahirati ba tahirati ba min al-fara'il na farillai wasu ne da sunnoni wal batin da kuma da suhohinta waɗanda a koyayi min al-khushu'i na kankan da kai wal iqbali da huskanta bil qalbi da zuciya ila Allah ka zan kana fahimta abin da kake yi ka koma zuwa ga ubangiji wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma bayan sun yi wannan ibada ta jiki kuma suna ibada ta dukiya shine suna ciyarwa daga abin da mun ka azurta su da shi ai min ma ta inahu abin da mun ka ba su min alhalali halali daga wanda a halal wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun to yace gaba da da sifar da yayi wadanda amumin nayi ya ci gaba da sifar waɗanda amumin nan ya ce alladina yuminuna bima unzila ilayka waɗanda yake suna imani da abin da an ka saukar zuwa gare ka wato ne ƙur'ani, suna yarda sun yarda da ƙur'ani gaskiya ne wa ma unzila min qablika da abin da an ka saukar gabanin ka na taura da injila da wani suna abin da an ka saukar ma annabawan da an gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama imani da su wajibi ne amma ba aiki da su sai abin da ƙur'ani ya dauka wabil bil akhirati yuqinun kuma sannan suna yaqini da lahira yaqini wato imani wanda yake ya kai mutum ya shiga cikin jinin mutum ai ya amaluna ilma wato ya alamuna ko ilman yaqina suna suna sani sani na yaqini bila shakki fi babu shakka wala shubhatin babu rikici wal yaqinu huwa ilmi inanun nafsi natsuwar rai natijatal amali bil ilmi abinda a fa'ida shi inda yake samuwa in ka sani kai aiki to sai zan cikin jikinka wato yin yin aiki da ilimi da dalili biwal burhani to wannan sai zuciyarka ta natsu in ta natsu ba ya fita amma in mutum ya sani dai to imanin nan bai zan kamili ba to mu ci gaba أولئك ala hudan من wa humul muflihun ala hudan min rabbihim wata waɗanda adda wannan sifa da mun ka ambata waɗanda an nai almausuhu na bima zikira waɗanda an ka sifanta da abin da an ka ambata ala hudan min rabbin suna akan shirya ta daga ubangijinsu kun ga an ce suna akan shirya domin wanda akan shirya na tsatse ne suna akan shirya daga ubangijinsu eh, ina ne Ah, ah, ah, ala hudan min rabbi wa ulaika humul muflihun wadannan kuma sune masu babban rabo alfaizuna wanda yake masu samun babban rabo bil jannati da aljanna annajuna min annar masu tsira daga wuta wato nan ya kamata yi fasli to sannan sun mabada bi zikri sunu thani bayan haka nan kuma ya fara da ambaton nau'i na biyu mun yi nau'i na farko waɗanda a cikin madina a wannan lokaci ko cikin duniya a wannan lokaci to ga nau'i na biyu nan tafi min al-asnaf al-arba'ati alladhina ijtama'u awwal al-islam wanda sun taru farkon musulunci bil madina wa gairi hada wani tafaqala ci gaba innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun to kashi na biyu shi ne, shine innal na kafaru lalle waɗannan da na kafirta wato kamar Abu Jahal da Abu Lahab da wanda ya kama da su sawa'un alaihim wato daidai ne gare su an zarta mu kai musu gargadi wato eh, wannan sai a juyar da buraket din nan eh, bi ta haqiqil ne a anzartahum kuma am lam tunzirhum ko kuma baka yi musu gargadi ba la yu'minun ba za su yi imani ba ya ne ba abin nan ba ba ta ba li ilmi Allah bi dalika minhum don Allah ya san ba za su yi ilmi ba za su yi imani ba akwai waɗanda yake kafirai ba su yi da um, imani ba kuma Allah ya yi nihin ba za su musulunta ba fala tam fi imanin babu kwaɗayi ga imanin su wal inzar ba an ce uh, amlan tunzirun kai musu gargadi ko ba kai musu gargadi ba menene gargadi ilamun ma tahawifin ka faɗa ma mutum abu kuma ka tsoratar da shi ga abin da ka faɗa masa shine tsoratarwa shine gargadi ختم الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم to su waɗannan eh, nau'in nau'i na uku din nan nawa na bi din nan khatamallahu Allahu ala qulubin Allah ya yunki akan zukatansu ya sa rufi ya danne akan zukatansu ay taba alaiha ya yunki akan zukata wastausaka ya dan ya tabbatar da dannewa wala yadkhuluha khairun wani alkhairi bai shiga su wa ala samihim gishawatun sannan kuma akan jin su akwai rufi ay mawadi'uhu ko wata wuraren jin din kunnuwan su fala yantafi'una bima yasma'unahu ba yasmuna ba eh, yasma'unahu wato ba sun yi amfani da abin da suke ji min alhaqi na gaskiya wa ala absarihim gishawa sannan kuma akwai wani rufi akan idanunsu ai kita'un rufi fala yusiruna alhaqa ba su iya ganin gaskiya walahum azabun azim sannan kuma suna da wata azaba wadda an mai girma kauyin mai karfi da'imin da waman ma fi duniya bil asri duniya kullum a ɗora kama su a maishe su bayi ko kuma walakanci wal da kashi wa adam ilmi ina ne nasu da rashin rantsuwar rai domin duk wanda bai abin nan bai da imani kullum cikin firgita yake eh, tsoro wa fil akhirati bin nar sannan kuma lahira kuma suna da azaba mai tsanani da wuta al mu'abbadati alaihim wadda an ka dawwama akan su to ci gaba ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم to sannan ya ishara zuwa ga nau'i na uku wa humul munafiquna sune munafikai waɗanda yake sun shiga musulunci da harsuna wa baqiyat qulubuhum alqura amma ka azuka sun ka zauna akan kafirci faƙala ya ce wa minan nasu akwai daga cikin mutane waɗanda an ka sani dai zaune cikin madina a wannan lokaci man ya ƙulu amanna billahi wanda ke cewa mun imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun imani da ranar lahira da baki ai ranar kiyama mun yarda da ita Annabu annahu akhiru ayyam don shine karshen kwanuka don haka ce masa al yawmil akhir wa ma hum bi mu'mini amma ba su zama masu imani ba ruɗe fihi ma'ana man da an ka ce daga cikin mutane akwai mai cewa ya imani amma ƙarshe sai an ka ce ba su zamo domin man yana yi ta ɗauki ma'ana jam'i da ma'anar mufradi kun fahimta ko wa fi damir wa fi damir yaqul lafzuha wa ma hum mu'mini wa minan nasi man yaqul wato da ciki wanda ke faɗa wato guda ne kenan sannan an ka ce wa ma hum mu'mini ba su zama su imani ba an kula da ma'anar ta kenan to ci gaba yukhadi'una Allah yukhadi'una Allah wallazi

min al na kafirci sun koya kafirci sun bayyana musulunci wai abin nan kamar suna yaudara Allah suna yaudara ko musulmi liyarfa'u anhum ahkamuhu wuya domin Allah da da abin nan da muminnai su tunkuɗe hukunce hukuncen duniya don wanda ya yace ya imani sai ka ɗauke shi kai ta mu'amala da shi kun fahimta ko wa ma yakhda'una illa anfusahum ba su yaudara kowa sai kawunan su wa wabala khida'ihim rajiun ilaihim domin cutar yaudarar da suke yi tana komawa zuwa gare su kawai wa yamtalihuna fi duniya duniya su yi kunya domin inda duk an ka kunyatar da mutum an ka ce ga abinda a cikin zuciyarka yayi kunya ah, duniya bit ila illahi nabiyahu Allah shi bayyana ma annabin sa yadda zuciyarsu take alama baru ga abinda sun ka boye wa yu'aqabuna fil akhirah sannan ay musu azaba lahira wa ma yash'uruna ba sani ba ai wa ma ya'lamuna ba san anna khida'ahum yawda rasuli an kusim za ta komo ga kawunan su ba asalin mukhada'a huna min wahidin wato asalin an ce uh, ka abin nan darabtuhu na yi dokayya da shi ya doke ni na doke shi uh, darabtuhu na doke shi darabtuhu na yi dokayya da shi wato annan da an ka ce yukhadi'una wato kamar suna yaudare ne da Allah ko suna yaudare ne da musulmi na yaudara su ko suna yaudara musulmi an ka ce wannan min janibin wahidin kamar ka ce aqabtul lisana wa barawo abin nan azaba ba ya min ba kun hamta ko wa zikrullahi huna tahsinu ambaton Allah nan kyautatawa domin Allah ya san zahiri da badi amma mu'minnai ba su sani ba saboda kashe mu'minnai musulmi abin nan suke suke yaudara kun hamta ko to ko kuma Allah na abin nan suna yaudara mu'minnai Allah na mayar da yaudara ashe kun ga ya zan babu tsari bayani kenan wa fi qira'ati ma yukhadi'una kamar ta tabarashi bil alifi to mu ci gaba في قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون to fi qulubihim maradun cikin zuciyarsu akwai wata cuta cutar nan shine kafirci shakkun wani fafa akwai shakka akwai munafici wa huwa yumridu qulubahum wato wannan shakkan nan kahircin nan yana yana cutar da zukatansu ayu da ifuha yana cutar da su yana raunanar da zukatansu kun ga wanda yake baya da imani mai munafiki kullum tsoro gare shi wato kenan rauni gare shi raunin zuciya fa zadahum Allah marada sai Allah ya kara musu wata cuta bima anzalahu min min alqur'an don abin da da abin yake saukarwa na qur'ani domin kullum qur'ani ya sauka sai cutar ta kahirci ta karu bi kufrihim bihi domin kafirta su da abin ake saukarwa walahum azabun alim kuma suna da wata azaba mai radadi bima kanu yakadibun don abin sun kazan suna yi na ƙarya bi takhafi yakadibun abin da suke faɗa na ƙarya cikin magana suna cewa amana mun imani wa bi tajdidi ko bima kanu yakadibun ga abin sun suna na abin da ya zo da shi shine bi tajdidi takadibihim annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda an ga abin kira kira'a to ci gaba وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون to wai da kila lahum in an ka ce musu su munafikai wato waɗannan munafikai an ka ce musu la tubsidu fi al kada ku yi banna cikin ƙasa bil kuri da kafirci wa ta'wiki da hana mutane anil imani in an ka in sun ka ga abin nan an ka ce ga wa'azi sai su yi kokarin hanawa Shi ne alamarsu su ah, ne ta'wiq hana mutane daga imani duk abin da zai jawo imani hana shi eh, wato in ka ce musu kada ku yi wannan banna qalu inda ma nanu musulmi ai mu masu maslaha ne za mu muna sa abin nan ba son tashin hankali mm, a zauna lafiya da jahilci ai laysa ma hannu fihi bi fasadin abinda muke ciki ba banna bane haka suke cewa qala allah ta'ala radda alaihi sai allah ya ce don yi musu raddi ci gaba ala innahum humul mufsidun walakin la yaj'urun. ala wata ku saurara innahum humul mufsidun lalle su su ne masu banna walakin la yash'urun amma ba sani ba bi zalika da haka nan domin ko zama lafiya kake so sai ka faɗa ma kowa an fahimci juna sannan zama lafiya yake amma in an mai da wasu jahilai sai wasu muyagu su ja mutane su zuwa ga banna a eh, ai ta kashe kashe to in ci gaba eh, eh, ci gaba qila lahum aminu kama amana آمن الناس قالوا أنؤمن kama amana السبحان ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فوإذا قيل لهم إذا أنك شيء مسو آمنوا كما آمن الناس كي إيماني كما يد متعنين قريسون كي إيماني سوني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء زاموا إيماني كما يد واوا كي إيماني الجحال وأنا الجاهلين أي لا نفعل مو بابين هكذا تفيلين كما أيكين سو qala ta'ala radda alaihim Allah ya ce don ya mayar musu da wannan magana ya ce ala ku saurara innahum musu lalle su su ne wawaye walakin la alamuna zalika amma ba su haka nan ba to ci gaba وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لكم وإذا لكم الذين آمنوا wato in sun kai rigamu da waɗanda sun kai imani wato wannan eh, burakin din na biyu na kayu babu shi wa idza asluha wato wa idza alladheena ladina amanu sun munafiqai in sun kai gamu da mutanen kwarai suka gamu da mu'minnai Kalu ina ma kunna ai mu muna tare da ku mun san duk abin da ake yi gaskiya ne kun fahimta ko wa idza khalau ila sha'anin in sun ka koma wato suka yi wa wafinta suka koma zuwa ga shugabannin su asalin shayatin muyagun malamai domin wanda ya san gaskiya ya kyaki da ita shine shaytan in sun ka koma ga shaitannin su to a shaitanu huwa man ya'rifu al-haqqa wa yatamarradu anhu ya san gaskiya amma ya tsaurin kai kibi to in sun ka koma kenan ga shaitannin su wa huwa isharatu ila sinfin rabi wannan shine nau'i na hudu muyagun malamai wa humul yahudu ne yahudawa da wanda ya kama da su shubbihu bishadin an yi musu kama da shaytanu ke tamar daga tsaurin kai wala ina da tsaurin kai wa humul muzhiruna alqurin so min su sun bayyana kafircin su kun fahimta ko bayan sani misal kabim al-ashraf wa wa idafatihi ilaihim lil musharakati fil domin da an ka ce shaytanun su ba ce zuwa ga shaidannu ɗaya ba domin duk wanda ya bi shaidan shi ma zan shaidan ku fahimta ko wata abin nan in ka bi mai batarwa kai ma ka shiga ba ka ce a a ni ban da laifi badda ni an kai domin Allah ya baka hankali don kai tunani kun fahimta ko to ina ne wato in sun ka tafi in sun ka eh, gamu min lai su ce mun yi imani ai mutane da ku muke amma sun koma ga waɗancan muyagu sai su ce ah, abin nan inna ma'akum ai mu muna tare da ku fi adamil imani bi muhammad ba imani da muhammad ba wa bi ma ja'a bihi min ad-din da kuma abin da ya tauna addini ba mu yarda ba inna ma nanu musa'un mu da mun ka bayyana muna cikin su izgili ɗaya muke yi da su wato bihim bi izharil iman bayyana imanin nan ba mun yarda bane wato wasa ne muke musu izgili ne muke haka dai suke cewa Allahu ya sabi su Allahu yastahzi bihim ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يتعذ بهم الله نانن ناي مسو ابن نا ساكا مسو ازغلين سو اي يجازيهم باستهزائهم الله نا ساكا مسو da izgilin da suke yi wa yamudduhum fi dighyanihim kuma yana ninka musu yana yi musu jinkiri ga ga ga batarsu ayat ko tajawuzuhum al hadd ketare wa haddi shine dighyan bilkul wato da hadi da sun kai na kafirci wato yana ƙara musu wato ya mahun su yi ta ɗemuwa ya tarar da su yi ta ɗemuwa ta hayyuran su yi su kai kawo wato don ɗemuwa to ci gaba ai aika allazina ishtaraw dalalata bil hudi fama rabihat tijaratuhum ma كانوا muhtadin To, ula'ika ladina tarahu dalata waɗannan waɗanda sun kai eh, eh, suka musulunta musulunta munafici su ne suka sai bata bil huda suka ba da kullun kullum ya ce bi wato shi an ka bayar kun fahimta ko wanda yake yana rike da shi ya mika shine bil huda kenan wato annan muna yace suka sai bata da shiriya suka sai bata da shiriya wato suka sai bata suka ba da shiriya ai istabdaluha biha sun musanya bata da shirya wanda yake kamar sun kama wa ma rabiha tijaratun fataucin su bai yi riba ba domin abinda sun kai musanyar da sun kai fatauci ne ai ma rabihu hufi ba su yi riba ba ga fataucin su bal khasiru sun yi hasara ne masirihim ila nazan koma wasu ga wuta al mu'abbadati alaihim wa an kadawwama musu wa ma kanu mutajin kun ba su zama su neman shiriwa ba balle su shiri ai fi ma fa'alu ga abinda sun ka aikata ba su yi don neman shiriwa ba balle su shiri to ci gaba كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون to abinda da ya sifar su ga munafucin ka da zai sauka da naran kamar mutum wanda ya hura wuta da yana cikin duhu ga abubuwan tsoro kusa gare shi bai san da su ba sai ya kunna wuta falan ma ada ma haula lokacin da wutar ta haskakar da abin da a gehen sa ya gani wasu da fa da yana jin dari yanzu ya ji dimi wa amana ya amince mai ma ya ya ya fafu ya hafu wato ga abin da yake tsoron shi ya hafu ne eh abin da yake tsoron sa zahaba Allah bi sai Allah ya tafi da hasken su ay arfa'ahu ya bice hasken ay annura kuma hasken al maqsud bil ifad ko ake son shine ya zo fa baqaw suka zauna cikin duhu wa da tsoro wa sanyi ba domin ya nuna ya ce bi nurihim domin dauku ya fi ƙarhi to an ce har aramin haske mai rauni ma an tahi da shi balle mai tsanani kai la yuzanna don kada ai zaton ibqa amma yusamma nuran don kada a ce akwai dan wani sauran abin nan yi sunan abin nan eh, yula ko kuma abin nan um, bitaccen haske wanda yake bai da ƙarhi a'a wato dan haske wanda bai da ƙarhi eh, haske wanda bai da ƙarhi to idin lau ablagu min an-nur domin dau ya hi karhi to fa innal garada abinda ake nufi izhabun nur wato an tafi da haske an hun daga gare su bil kulliyati gaba ɗaya har kadan nan abin nan haske an tafi da shi wa wa jama'a damira mura'atin li ma'ana alladhi yace su don bayan haka an ce misalin su ko kamar sanin alladhi kamar wannan sannan yace an tafi da hasken su kun fahimta ko to eh, ina ne wata rakawan fi matan Allah ya tafi da hasken su ya basu cikin dukkai la yubsiruna ba su ganin ma haulan abin da gefen su mutahayyirina suna masu demowa ne dariƙi daga bayan hanya khaifina suna masu tsoro wa kadhalika ulai kamar yadda shi wannan mutum wanda a cikin duhu ya samu haske ji daɗi sannan kuma ta wuce haka nan munafikai suke amanu bi izhari kalmatul iman sun sun imani sun musulunta da bayyana kalmar musulunci fa idza matu in sun ka mutu ja'ahumul khawf sai tsoro ya zo musu wal azab da azaba kun fahimta ko to ci gaba nan baya akan sallah eh فهم لا يرجعون to irin waɗannan wato munafikai summu kurame ne hum summu kurame ne Allah haƙi wato ba su jin gaskiya fa la yasma'una hu sama qabulin ba su sauraren shi sauraren don su karba bukum kuma be baye ne hursun wato bebaye adil khair ba su wadin alheri wala yaquluna hu ba su alheri ba su wadin shi da bakin su umyun kuma makafi an tariqil huda daga hanyar shiriya wala yarawna hu ba su ganin sa fa hum la yarji'una saboda haka wato su ba su komowa daga batar su har abada Allah ya tsare to ci gaba أو كصيب من السماء ظلمات ورعد وبر يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو ko kuma abin da sifa su ba Kasa yibin kamar wato mutane ne eh, waɗanda ke eh, ruwan girgije ke sauka gare su asalin shi asluhu sayu min saba ya subu ai yanzu wanda ke sauka mina sama daga sama kamar mutane ne waɗanda yake suna ruwa na sauka musu daga sama ai sama din ana nuna sahabu girgije li annahu fi sama'i fihi zulmatun ciki akwai dufai masu hauhawar juna wa adun da tsawa wa barqun da walqiya narun ta min as wato ita walqiya wata wuta ce ke hita daga girgije inda ke lokacin da yake haduwa da juna ba'da hubi bi ba'al inda yake haduwa da juna wa ta min ma zalika asayika sai wani tsawa ta fita wurin wannan cikin wannan hali yaj'aluna asabiyan fi adhanin wato suna sanyawar su masu girgijen kamar mutanen girgije ne suna ga dukwai ga ruwa ga tsawa don tsoron tsawar har suna sanya wa yatsunsu fi azanin cikin kunnuwansu don kar su ji sautin tsawa min ajali sawaki saboda tsoron tsawa waki sa'ika wa hiya sayhatu shine tsawa shadidi mai mai tsanani li Allah ma’uha don kada su ji ta ma’u ne hmm, ma’uha don kada su ji ta hadar al-maut don tsoron mutuwa ai khawfa sama'a don tsoron sauraren mutuwa كذلك هؤلاء هكذا munafiqun. Idan اذا نزل القران لوكتين القران ya sauka wa fihi dhikrul kufri a ciki akwai ambaton kafirci al mushabbah bil zulumat domin cikin akwai kafirci dukwai ne wal wa'id kuma da kacewa alaihi akan kafirci al mushabbah bil ra'd wanda yake kamar tsawa ne yana nuna bude hanya a gani wal hujja da hujjoji albayyana bayyinati bayyanannu al waɗanda wadanda aka shi siwanta bil barki da walqiya <laughs> yasudduna adanu sai su dora taushewa kunnuwan su li Allah ya uhu don kada su ji shi fa yamilu ila al-iman ba su kosan su saurara don an kasu kasu ji ce ku ruhe kakku saurara kun wanda ko eh, wa tarki dinin kuma da barin addinin su wato kasu ku imani su bar addinin su wa huwa indahum mautun wato kamar in sun ba addinin su sun mutu kenan saboda kala ku saurara balle haku mutu wallahu muhidun bil kafirin Allah mai kewayewa ne ga kafirai ya san su ilma wa qudratan kuma yana da ikon tasarrufi akan su fala na ba su ya kubce masa Ya eh ya ya يخطب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا wa idha ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير to ya kadul barku wato walƙiyan nan da ke suke tsoro yana kusa ya katsafu abu saramu shi abin nan ai ya kuzo ha bi sur'a wato lokacin da walƙiyar ta yi su masu girgijan in walƙiya ta tauka mata hige idanunsu kullama ada alahum shawfi ko da yashi kuma walƙiyar ta yi musu haske sai su yi tafiya cikin su ga hanya su yi tafiya Wai za a alaihim amma in yi musu duhu ya rufe bai hito ba kamu sai su yi tsaye kamu sai su yi tsaye wannan misali ne li is'aji eh, ma fil qur'ani min al hujjaj domin abinda a cikin qur'ani na hujjoji in an ka faɗe shi sai hankalinsu duk ya tashi kun wanda ko ah, wato abin nan kamar abin nan tsawa yadda take tsoratar da su wata zikun lima sami ofihi min ma yuhibbuna amma an kafa abin da suke so su ce eh haka ne wato kenan su yi tahiya kenan in sun ji abin da suke so wa wuqufiyan amma ya karahuna in an sun ga abin da ba su so su yi tsaye kuma walau sha Allah da Allah ya so <coughs> la za bi sami da ya tafi da jinsu kamar yadda ya tafi da basirar su haka kuma inda ya so yana tafi da jinsu wato kamar yadda ya tafi da su na ɓoye na na basira haka nan yana iya ɗauke na bayyane wato ya ɗauke jinsu wa absaran kuma ya ɗauke ganinsu a zahira waɗanda bai abbayyananni kama za bil batina kama bil batina kamar yadda ya tafi da ɓoyayyi domin basira gani ne na cikin hankali kamar yadda ya ɗebe wancan gani na cikin hankali yana iya wannan na idanu ko kuma kunne na kunne inna Allah la kulli shay'in qadir ubangiji kuma mai iko ne mai iko yi ne ga dukan komi wanda ya soyi wa minhu izhabu ma dhikira daga ciki akwai in ya so ya ɗebe gabin nan kufri ciki akwai ambaton kafirci al mushabbih bil zulmati